waye wannan ya haka bai san ba fakin a bakin police station ba? Okay, okay, okay. Kai kai kai kai kai! ka? Wai je ga mota kuban waye. Ya ba ka je ba ba kuma ba. Wannan dan sanda ne kai. Kai kawai daga nan mota sai ka ce zaka je ka durfafe ta ai kware kware kuwa ah, kware kware baka san ana sa a ah, na tuna na tuna na tuna. na tana wata rana mun shiga gabas nan an faka mota akwai abin da ya faru eh. akwai yanayi ya eh, kwai kuwa in ka gano mota warai wannan na na na sani wallahi to tsaya ka dan jefa dutse ga wani abu ban motsa ba um bai wannan Yanar kin tuwo a hutu ne kin tuwo a wani a wannan me ba ta miki rai ofisa ba tambayar ta zaka yi ranta yana bata ba eh. mu da ta zo ta aje mana mota a bakin police station ta harzika mu ta sa mu cikin wani yanayi abin da ya kamata ka yi cajin ta kenan na bai ta aje mota bai wa Allah wata lura ce ta wata lura ce ta same ki aje mota a nan gurin Okay, lura ce dike? Okay. ka san sha'anin mai mota ni na gama tana min murmushi amma yar arziki ce na ji daɗin wannan murmushin naki fa. ni ba kai na murmushi wanda ya fara mun magana shi na murmushi ka ji ni ni na na wane murmushi ofisa na wane murmushi hmm? hmm. ban ta ce ta ka fita abu ta ce ta ce na wane murmushin ni ta yawan murmushin nan <laughs> Eh, ina ga ta dauke ta shasha shasha ai gore gore gore gore ta dauke mu gaba da kenan eh a'a ba wani ce ka tambaye ke me problem dinki kuma wa wa wa wa wa komai zaka ah, ah. ah, yi zaka yi shi ne akan tamu ai shi ko rescue ba sai mutum ya fada wuta ko ya fada ruwa ko jama'a sun tare shi za su yi musu abin nan ba rescue ko yaya mutum ya nemi helping na police ya yi taimaka masa amma za ka bari shi complainer ya nemi eh, mu ba da kai ko ko haka kawai za mu dauke ka mu ba da kai gaya masa yare in da ba kuma ba da yanda zan yi bayani gaskiya ne kake gaya masa dole gaya masa gaya masa ina sai ya kai ni gida ne na gaji ba zai iya ba ah Garba! Kai! Hmm, ‘Yan mata, wanda ke gani a police station din nan yana under my control. <laughs> So ni nake da dama in saki mutum, ni nake da dama in ce mutum ya dawo ofis ya aiki. Yo, cin ‘yan labai! Shi kike so ya kai ki? Hmm. amma da na fi son bara ne wanda ga ranka dade tunda ce ni ne din ranka dade shi taimako din da ta kullu dan sanda taimaka mutum yake

Yawwa. Malam, idan Allah ya sunanka. Ni? Sunana Hayatu. Hayatu ni sunana Sadiqa. Kuma ni bazawara ce. Saboda haka don Allah gobe ina son ka zo ka same ni a gidana akwai wata magana da muke so mu tattauna da kai. Wannan ba wani jin wani abu insha Allah. Inshallah kuma I will try all my possible best in zo in same ki in ga me ke faruwa ba wani abun Allah ba wani na gode yawwa to a ah, hankali eh ki okay to um I'm sorry to say daga nan zuwa kuma in koma can police station yanzu in koma kenan kar ka damu ai daga nan zuwa police station na san ba ba zai wuce 2000 ba exactly amma ai na ce ka zo ko mace kar ka thank you